ilimi garkwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙayan musulminku jama'a kiranmu nake bisa dage. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. A ranar Juma'a da ta gabata ne dai ƙungiyar malaman jami'o'in tarayyar Najeriya wato ASU ta bayyana dakatar da yajin aikin da ta shafe watanni takwas tana yi a ƙasar lamarin da kuma ya kai ga rufe dokacin jami'o'in ƙasar musamman ma dai na gwamnatin tarayya da na wasu jihohin Najeriya. A yau Litinin ake sa ran za a buɗe jami'oyin ƙasar domin ɗalibai su fara halarta makarantun nasu sakamakon buɗe sun da aka yi dakatar da yajin aikin da ƙungiyar malaman jami'oyin kasar ta yi ya biyo bayan shiga tsakani ne da shugaban majalisar wakilan tarayyar najeriya femi bajami'a mila ya yi inda a ƙarshe gwamnati ta amince ta biya wasu daga cikin sharuɗa ko bukatun ƙungiyar malaman a inda su ma malaman jami'oyin suka amince da sakin wasu bukatun nasu domin sa samun daidaito tuni dai ɗalibai da iyaye na yara suka fara murna dangane da wannan mataki da aka ɗauka na kawo ƙarshen yajin aikin da ya bar ɗaliban a gidaje lamarin da ma ya sa wasu shiga wasu ayyuka na asha na ji ta bakin wasu iyaye da kuma ɗalibai game da wannan mataki da aka ɗauka na buɗe makarantun to sai dai da farko ga dr bashir yankuzo na jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin mina wanda ya yi ƙarin haske game da wannan mataki da aka ɗauka da kuma ba da shawarwari ga gwamnati da kuma iyaye da ma dalibai domin kaucewa yajin aiki a nan gaba. Wato alhamdulillahi labari ne mai faranta rai kwarai da gaske a samun cewa yanzu ɗalibai za su koma jami'o'i su ci gaba da karatu. Kungiyar asu ta janye yajin aiki ita ma gwamnatin tarayya ta sassauto a kan wato ainihin a matsayin da ta ɗauka a wannan shine alkhairi kwarai da gaske kamar yadda muka sha faɗa cewa sasanta wannan al'amari shine hanya ba wai zuwa zuwa a ce za a bi ta hanyar kotu ba to wannan abu murna ne amma bayan nan akwai darussa kullum abu ya faru da bukatun a ce an ɗauki darasi an yi karatu saboda kauce mu faɗa ba cikin wannan yanayi na farko dai wannan yarjejeniya da aka sa hannu tun kafin zuwa wannan gwamnati yarjejeniya ce da ta daɗe wanda da bukatan gwamnati kullum ta auna koyaushe ya zama cewa in an yarjejeniya a yi ƙoƙarin biyan wato ainihin kowane bangare kokarin sauke nauyin da yake kansa a cikin lokacin da ya dace ba ta da kyale abu ya tsayi irin wanda ya tsayi ba sannan akwai darussa ga ita kanta kungiyar asu da ɗalibai da iyaye da ita kanta jami'a da gwamnati da ya kamata a ɗauka kan wannan yajin aiki na farko ita kungiyar asu ta bukatan ta sake lale kungiyar nan ta sake komawa da wato ainihin shugabanninta wani irin matakai ya fi dacewa ta ɗauka domin kai koke-kokenta ta inda wannan matakan da za ta ɗauka ba za ta jefa mabiyanta da ɗalibai cikin wahala irin yadda suka fada a wannan karan ba abin da ke nuna wato hazaka da kwarewar wato jama'a shine yadda za su iya kare mutanensu ba tare da sun fada cikin wahala mawuyaci ba irin yadda aka fada yanzu saboda aka shawara ga kungiyar asu da bukatun ta koma a sake lale me ya kamata a yi a wurin wato kai korafi ga gwamnati da jajircewa irin yadda ta jajirce yanzu a kwato haƙƙin wato ainihin ma'aikatanta ko kuma mabiyanta ba tare da sun fada cikin yanayin da aka fada a ciki ba ko kuma ɗalibai su fada cikin yanayin da aka fada wannan wani kalubale ne ga kungiyar asu kware da gaske to ko me iyaye da ɗalibai za su ce game da wannan mataki na janye yajin aikin ga dai abin da wasu ke cewa to alhamdulillah bayan share dogon lokaci da aka dauka malaman jami'a suna yajin aiki har na kusan tsawon watanni takwas za an koma to Allah ya sa koma ta zama alheri amma dai ba haka aka su ba dan an ce ko yanzu aka kashe biri ya riga ya yi barna gaskiya ilimi ya riga saboda karatun ya riga ya dawo bai wallahi amma kuma dai Allah kiyaye ka Allah ya sa kuma ita gwamnati ta biya musu bukatun nasu ba kuma yaudar su ta yi ba su kuma su dubi Allah dan Allah dan annabi su malaman jami'a su yi hakuri da dan abin da suka samu kula cewa abin da ba ba dan kuɗi suke ba mu ma kama mun san ba dan kuɗi suke ba suna yi ne domin jajircewa kuma wannan yajin aikin da suka yi kuma saboda ɗalibai suka tafi ma'ana saboda kishin ɗalibai neman ɗalibai mafita ko yanci su ma kansu malaman su ma neman kansu yanci amma dai dawo da aka yi da hakan da ya yi daidai Allah ubangiji ya taimaka actually the asus strike has affected enjoyed my postgraduate studies badly and I should have finished by now. Honestly speaking, government need to do a lot. Wannan ɗalibi da ya ce kwarai na ji daɗi dangane da wannan mataki da aka ɗauka. Mun shafe watanni kusan tara kenan a gidajenmu ba tare da halartar jami'o'i ba lamarin da kuma ya haifar da koma baya ga ilimin mu. Muna fatan za a ɗauki mataki na kaucewa irin wannan yajin aikin a nan gaba. To kowane irin darasi ko darussa aka koya da wannan yajin aikin? Wannan yajin aiki ya karantar da darussa darussa da yawa wanda da bukatan da iyaye da malamai da ɗalibai da ita kanta jami'a da gwamnati har hatta ma al'umma gaba ɗaya yana da kyau mu ɗauki darussa ba da daidai ba ne abubuwa na faruwa kowa ya da ido gwamnati da ita da asu ana ta ja in ja an ɗauki wannan lokaci akwai bukatun idan ana ja in ja irin haka a samu waɗanda suke jajirtattu su tsaya su yi magana kuma su cije cewa ga abin da ya kamata a yi ga abin da bai kamata a yi ba kamar wannan wato ainihin sa baki da shi shugaban wato ainihin speaker ba jami'a na yi misali kaga wani abu ne wanda yake da shi da tawagarsa wani abu ne da a iya cewa kusan da an yi wannan abun tun farko uku kila da ba a kai ga haka ba alƙali sai da abu ya wato ainihin ya duli duk da cewa wannan al'amari alhamdulillahi Allah ya sa dai wato ainihin za mu ɗauki karatu da darussa la'alla shi ya sa har ya kai akan haka da fatan Allah ya sa za a ɗauki matakan kan wannan abu ya ƙara ƙaruwa ya zama cewa wannan yajin aiki a iya cewa kusan shi ne na ƙarshe a harkar jami'o'i a nan Najeriya da za a gani ilimin ilimi yana ƙara taɓarɓarewa bai dace a ƙyale abubuwan nan su ci gaba taɓarɓarewa ba kamata a dinga yin ɗaukan matakai wanda za a farfaɗo da wato ainihin kima da daraja na ilimi da kima da daraja na malamai da kima da daraja na karantarwa malaman nan da suka fada halin da suka fada ciki abun tafeci da wuya ka ji akwai wani tsarin wani tallafi da ko wasu mutane ko wata uh, kungiya ko waɗansu jama'a za su iya cewa kai malaman nan fa mutane ne masu kima cikin mu wasu farfesoshi ne wani daktoci ne wasu kaza ne ga wani tallafi bari mu dinga agaza mu waɗannan waɗanda suke manya-manyan mutane a cikin mu da yawa an kyale malamai sai ga cewa ashe kamar al'umma ma bata damu da malamanta ba masu saurare a ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakin namu da kuma jami'ar da ta ba da umarnin shirin da daidaita shi jolie lezard gresham babin yar cifirin ke cewa a huta lafiya sai wani makon can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne.